kusa da awoyi goma bayan waɗansu mahara sun yi halbe-halbe a tsakiyar garin birnin Kwanni, jami'an tsaron 'yan sanda na wannan garin sun zakulo su kuma ana iya cewa dubunsu ta riga ta cika, inda dukkan garin ya ɓare zuwa ofishin 'yan sandar a yau da safe domin kai musu jinjina ta musamman da neman ganin waɗanda aka cafke daga nan sai sowa ta gami a wannan wurin. hukumomin bariki da na gargajiya Dr. Asuman Sumaila magajin garin birnin Kwanni ya yi wa al'ummar garin jawabi. Na farko sai mun muku godiya da irin wanga kamawa wadda kuma kuka zo kuka yi. O amma abin da muke so tun da Allah yana tare da mu don wanga ba dubara muke ba ƙarfi mu bace. Allah ne yake tare da mu. Al'amarin da ya faru jiya kowa ya gani kuma babu wanda ya ji daɗin shi. Amma da yake an koma ma Allah ana roƙon Allah kun ga abubuwan wanda Allah ya sa suka ta kasance yanzu kowa ya san cikin halin da ake shine muka ce lalle muna son goyon bayan ku amma kuma yana da kyau a riƙa yi ana taka tsantsan tunda kun ga yanzu na nan ga mu na nan da aka hito haka ga waɗanda Allah ya bada sa'a aka ce an zo da su yanzu ba mu san wa an tare da mu na nan mun gode ma mutane abinda muke so mutane da Allah kowa ya yi haƙuri ya koma tunda ayyukan ba a ƙare ana bisa gare su kenan sai a bari a ba jami'an tsaro dama kuma su ci gaba amma hakan waɗanda ai eh, akwai waɗansu za a ba su dama kuma su tsere mu ko bidan su muke yi dan Allah mutane su yi hakuri kowa ya koma bisa wurin aiki mun gode aiki yanzu ne aka soma mutane su yi hakuri su koma mutane a yau da sahe bakwai ne aka gano sun jikkata ko sun ji ciwo daya na cikin matsanancin hali yayin da aka cabke hudu hadda mace daya a cikin su tare da mai basu makamai duka an hada an sarbe shugaban gundumar birnin kwanni alhaji abba lele da ya sa ofishin na 'yan sanda tare da mai martaba sarkin birnin kwanni da sarkin hulanin kwanni da shugabannin rundunonin tsaron garin da manyan ma'aikata na garin da ɗimbin al'ummar da ta ziyarci wurin ya yi jawabi kamar haka wa manema labarai. To lalle wannan attack da aka yi gurin 'yan canji ne aka yi mutane wanda suke canjin nerori da sefa su ne aka je aka tarwatsa da a kwashe musu kuɗi kuma a kwashe kuɗin amma cikin wannan operation kin Allah ya sa an yi tushen wani ɗan lakwal yau da mai ma Allah da za a yi stretch kuma akwai kamar mutum bakwai wanda su ma abin ya shafa amma sun samu jimuwa wani ya samu kawashi ta kari wasu kuma sun samu blessur da na bal amma duka wannan wasu na likitar kwani wasu mun kai su galmi to kuma anket an yi pursuit kuma an samu sakamako na hwari wanda yanzu haka nan mutum hudu suna hannu ana nan ana ci gaba da anket kuma an ga abubuwa da yawa wanda wannan abin a tsare yake an tsara shi amma cikin aiko Allah Allah ya tona asirin su yanzu dai muna jira jami'an tsaro su ba mu cikakken bayani kuma mu ma sai ba ku bayani yanzu an kama makamai akwai makamman da aka kama eh akwai makamai akwai makamai guda a karanset wanda aka samu kuma an kwatanta ma an da ake ajiye su kuma wanda yake kawa ma shi ma an kama shi yanzu takaicin mutum nawa suka mutu yanzu a mutum ɗaya ne dan lakwal ne bal ne ya hutu don ya zo ya gani bal ta same shi akwai wanda cikin matsanancin hali akwai guda ne yake kawai shi a kare kamar fracture overt ake cewa kawai shi ta kare sosai sai an dimke suna galimi kuma sauran ku duka an musu suwan a nan jiya mun je mun gansu wanda ya zama to blessure leisure wa an sake su ma sun ta gida su kuma ana ana musu magani to wani sako ne gare ku ga jama'a tun da gashi mun ga eh, jama'a sun hito jama'a sun hito dan su nuna goyon bayan su ga irin da aikin da muka yi gaba ɗaya da mu da FDS da uku aka samu annan mutane tun abin bai yi ƙarfi ba aka sa hannu bisan su kuma za a ci gaba da anken a ga abubuwan za su wakana nan gaba kuma mutane sun yi godiya duk wannan taron ku gani sun zo su yi godiya ne ga jami'an tsaro da suka cika aikin su wannan mutane da suka zo su zambace mu Allah ya dora mu kansu tsanaki dai ya dawo a garin birnin Kwanni yanzu haka inda wannan lamarin kawai ake fira a ko ina a cikin garin yayin da kowa ya koma ana sa aiki a yau da sahi haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.